Cikin wani sabon rahoton bincike da kungiyar Amnesty International ta fitar, an gano cewar a shekarar 2020 zuwa shekarar 2021 an samu matsalar cin zarafi na fyaɗe a Najeriya sama da 11,220 lamarin da ya nuni da yadda matsalar ya yi kamari a kasar Awal Musa Rafsanjani shi ke zama shugaban kungiyar a Najeriya. A cikin wannan bincike da muka yi mun gano yadda ake ci gaba da yi wa yara da mata fade a Najeriya kuma inda ƙananan hukumomi a jihohi da kuma a birnin tarayya din ma ba sa ɗaukan cikakken matakai da za su kawo karshen yadda ake yara mata faɗe ba a ɗaukan wani cikakken mataki don a gurfanar da waɗanda suke aikata irin wannan lalata ga yara kuma mata sa'annan mun fuskanci cewa da dama jama'a al'umma ba sa iya fitowa su faɗi abin da aka yi musu duk da cewa a baya najeriya ta ayyana dokar ta ɓaci ga matsalan cin zarafin mata da ƙananan yara sai gashi matsalan matsalar ta fyaɗe na neman kai wankin hula dare a kasar. duba da yadda ake ci gaba da fuskantar matsalar da aka danganta da rashin ɗaukar hukuncin da ya kamata. Dr. Halima Sanda da ke kare hakkin mata ta yi kari da cewa. Matan da iyayensu har yara maza fa ake cin su? ba wanda aka bari amma saboda kullum muna cikin boye-boye ba masu a idan aka fito aka wayan musu da kai cewa wannan abin yanzu suna ganin shi ai kamar za a kyamace su iyayen sai su ga idan aka san an taba yi wa fyaɗe ba za ta samu namiji ba za a kyamace su ko kuma wani lokacin ma sai a ce wai laifinta ne ita ta je ta yi to wata yarinya ma bata san cewa wai ai mata fyaɗe ba laifi ne. A bangare guda kungiyar ta Amnesty International ta bayyana cewa a lokacin kulle na annobar COVID-19 an samu matsalar fyaɗe da dama kazalika daga cikin waɗanda suka yi korafi yayin gabatar da wannan sabon rahoton sun bayyana cewa yanayin yadda jami'an 'yan sanda ke hantaran su tare da yin fatali da ƙararrakin su yasa a wasu lokutan sun gwammace da su yi shiru da bakin su mataimakiyar kwamishinan 'yan sanda a Da'o Ciara wanda ta halarci kaddamar da rahoton a madadin babban sifetan 'yan sanda ta shaida cewar hukumar 'yan sanda tana ɗaukar matsalar fyaɗe da muhimmanci. as an institution takes rape cases and gender-based violence, violence very seriously. Awal Musarraf Sanjani ya bayyana shawarwarin da suka bayar ga gwamnati a cikin wannan rahoton. Dole ne a tabbatar da kan cewa irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe idan an same su a ɗau matakai a kai ɗai kenan. Sa'annan na biyu ofishar kuta in 'yan sanda a kawo wato waɗanda za su ringa kula ko kuma karɓan ƙorafi kuma su a akan irin da ake fyaɗe a Najeriya. Sa'annan ita da kanta kotunan Najeriya dole ne su tabbatar da kan cewa waɗanda aka kawo su don zargin yin fyaɗe an hukunta su idan ba a hukunta su ba to za a ci gaba da irin wannan al'amari. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.